الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فمن ظلم نفسه لا تدري أن الله يحدث بعد ذلك أمرا tura da ita da mai biyarta ku saurare su muhimmai ne kwarai har cikin Najeriya ina fatar ku bar yawan tambayoyi sai abin da ya shiga duhu eh, domin eh, maudu'uha bayanu talaki wato za ta yi bayanin saki wal iddati kuma za ta yi bayanin idda wa ma ya ta'allaqu bihi ma da abin da ke ratayuwa da saki da idda min rij'ati na sakin da ake iya mayarwa ko kuma wadda ake ciyarwa lokacin da take idda ko wadda ba a ciyarwa warrada kuma in ya zan akwai yaro wane ne zai shayar da mama ah, in ya zan mutum bai saki ba matar shi za ta shayar da abin nan dansa ah, amma in ya saki kowa zai shayar da shi zai yi magana kun gane ah, bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi ya kai annabi wannan kira ah, an kira annabi an umarce shi amma al'umma shi wato sune an kawa wannan aiki idza tallaqatumun nisaa ya annabi in kun saki matanku ko in kun in za ku saki matanku kun kai niyyar sakin su fa talliquhunna li iddatihinna ku sake su lokacin fara iddar su li'awwaliha wato farkon idda bi an yakuna talaqu fi tuhurin lam tumassa fihi wato matar da mutum zai saki sai ya bari sai ta shiga cikin tsarki tun kuma bai shafe ta ba cikin sai ta haila ta kare tun bai shafe ta ba sannan ya ce ya sake ta kun gane ko wato abin nan li sallallahu alaihi wasallam bi zalika domin haka annabi ya fassara wanda yake Bukhari da Muslim sun ruwaito ba ya halatta mutum sar ya ga dama ya saki matar shi ko da ta bata ma ta zage ka ta doke ka in ta ka san ka take ta ga cikin wannan tsarki sai ka ce Allah ya baki hankuri sai ka bari sai ta yi haila ta gama in ta yi wanka ta yi sallah ka ce to daga yau na sake ki saki guda eh eh ai bai sake ta ba ki an kai ta doke ka ta mare ka ta yi ma komi amma ka san ka sadu da ita cikin wancan tsarki to sai ka yi hankuri ka ce Allah baki hankuri kada karama to amin wasul idda sannan kuma kulisa fa idda ai ifazuha qabla faragiha wato kuma lokacin da take cikin idda kai ta lissahi don kada abin nan hatta kare idda da kyawu da miji da mata kowa ya lissahin idda sosai za a taho menene yawan iddar kullaha ku ji tsoron Allah rabbakum ku. kada ka saba ma abin nan domin wanda ya saba to bai ji tsoron Allah ba ay atiu fi amrihi wa nahyihi la hunna min buyutihinna sannan kuma kada ku fitar da su daga gidajen dakunan su kada ku fitar da su daga dakunan su kada ka ce kwashi kayan ki zuwa gidanku kun gane wanda yake kwashi kayan gwamma ka ce ba ka sallar azhar da ka ce kwashi kayan ki zuwa gidanki domin in ka ce kwashi kayan ki zuwa gidan akwai haƙƙin ta akwai haƙƙin Allah amma in ka ce ba ka sallah haƙƙin Allah ɗaya ne kun gane ka kana son ka kore ta kenan waye ga mata abin nan ko ta fita wajibi ne ta komo wala ya kharuna su kun ba halatta su fita kamar yadda ba ka iya hidda ita haka nan ita kun baya halatta ta fita min ha daga gida daga dakunan su hatta tan idda iddatu na sai idda su ta kare in idda ta kare kamar yadda yake wata wani cikin wata sura radda za ta yi ban kwana da kai sannan kuma ka dauko wani tamattu'i ka bata guzuri kamin ta samu wani miji kun gane har in baka bata na iya kai kara a dibi samun ka a dibi ita kuma yadda take a ce ba da kaza kun gane illa an yati na bi fahishatin sai fa in ya zan sun zo da alfasha yana yiwa wato su zo da alfasha abinda alfasha zina yaya za a yi wa ta zo da alfasha alhali suna cikin idda ya sake ta saki uku amma yana tsoron ya to ya fada mata da dare eh shi kansa ba wani ba to nan sai a ce to abin nan ba amintacce ba ne eh, bari a sabon mata wani wuri kusa in ya so ya biya haya in eh, eh? a tsoron ta zo da zina to ba in ya tawo iske tafa ba ta zo da zina ba ka gane to wakila an ce illa an ta'aduwa ala zauji ko kuma yazan tana zalunci akan miji wato tana zagin sa fa innahu kan nushuzi fi izqadi haqqi wannan ya zan kamar wato abin nan ya zan kamar e, kin yarda da shi wajen taka da haƙƙin ta kenan sai ta koma wani wuri wato sai in ta zo da alfasha mu bayyanatin wato bayyananna kun gane kun fa ya kharujna li iqamati al alaihin ko kun sun yi zina don a hidda su zuwa ga kasai da haddi kun ga wannan ba hita bane kenan hidda su an kai wa tilka al mazkurati waɗannan da anka ambata na cewa abin nan saki ce zan saki guda cikin lokacin da za ta fara idda sannan kuma kada ka yi mata saki uku gaba ɗai sannan kada a hidda ita ita kuma kada ta fita sai in akwai wani tsoro waɗannan hukunce-hukunce biyar da an ka ambata hududullahi haddodin Allah ne shari'o'in Allah ne mu man ta'adda hududullahi duk wanda ya ƙetare haddodin Allah ya ƙetare shari'a Allah ya ba yadda ya ce ba fa qad zalamna to ya zalunci kansa duk musibar da ta same shi shi ya nema la ta dari la Allah la yudusu ba da zalika amra baka sani ba abin da yasa ana kiyaye waɗannan dokoki baka sani ba kila anna Allah na na yana yiwa shi fara wani abu bayan haka nan wato a gyara muraja'atan fi ma idza kana wahidatan aw ithnatan in yazo saki guda ne ko saki biyu ko kuma wato abin nan eh, in ya zanta da ciki a iske abin nan tana da ciki don a ciyar da ita kun fahimta ko hmm. eh wannan eh bai yiwa ya sake ta saki uku ya laɓaɓa da dare yau shi ne abin nan ne wanda mai yayi ya yi tsina ba a da uwa zai da ita malamin suna ganin kamar wannan in aka ce illa an ya kira bi fa'i in ya za ana tsoron wannan shine ana iya dauke su daga ɗakin su akai wani kusa ka gane ta madalla eh salasa eh. asharata eh. eh cikin nasi to mu bari har mu kare mu gani in ya so sannan mu komo mu gyara hmm. بالمعروف أو فارقهن بالمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا to a gyara domin har cikin shari haka yake iznata eh. eh eh to eh ina ne wato kulli safa abin nan abin nan zuha qabla farajiha ba kila ba qabla farajiha da abin nan wai da balagana ajala kunna in ya zan mata sun kai ga ajalin su wato sun kare idda ai karam nan kila iddatin sun kai kusa ga wato kare idda su wa ku hunna ku rike su bi an bi an turaji'u hunna in yana yiwa a mayar da ita a mayar da ita yahi a bari ta kare idda ta fita bi ma'rufin in kuma za ka rike ta ka rike ta da alheri ba wai ka don ka cuce ta ba aw fariquhu nabi ma ko ku bari hasu qari inda gaba da ku rabu da su bi ma'rufin eh, ku bari mana surutu bi ma'rufin wato kuma da niyya alheri ai uturu utruku hunna hatta tan qade iddatihinna ku bar su har idda su ta qare wala tudaruhunna kada ku cutar da su bil muraja'ati ku ce ku mayar da su dan ku koma saki ta qare idda mai tsawo wa ashidu idza wa adali minkum kuma ku shaidar da masu a adalci biyu daga cikin ku in ka saki ka shaidar ka samu adali biyu ka gaya musu don kada wata rana a dora jayayya a ce ai bai suke ta ba ko ko ta ba abin nan kun gane ko alal muraja'at ko ko in ka mayar kuma ka shaidar mustahabbi ne aw al firaj ko ko rabuwa ka ce yau ta kare idda shikenan ta tai aure wa aqimu shahadatillahi ku kuma wadanda an ka ce ku to ku yi shaida kada ku ce sai an kawo muna kuɗi a kawo abin nan a kawo muna goro ko a kawo muna kaza ku tsaye da shaida don Allah kun gane ko wato lil mashhudi alaihi aw lahu zalikum yu'adhu bihi wannan abu kunce kunce da anka ambata ana yi muku wa'azi da shi man ka da yumin billah amma ba kowane ku ake wa'azi da shi ba sai wanda ke imani da Allah kuma yana da imani da lahira wa ta yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah ga abin da Allah ya umarce shi da shi min amri talaqi na al'amarin saki wa gairihi da wani sa ya ji Allahu maharaja Allah zai sa mai mafita min karbi duniya daga bakin cikin duniya da arzikin lahira in ko bai yadda Allah ya ce ba yanzu ne zaka ga yana dondowa ya za ta komo kun gane ko ya nan ya tafi nan to ya ko wayo haru min hada ana fahimta daga wannan anna talaqat salasa fi kalmatin wahida saki uku cikin kalma guda waqi un mai afuwa ne in mutum ya ya saki matar shi saki uku to saki uku nan sun au domin bai yi kamar yadda Allah ya ce ba balle Allah ya sa mai mafita ka gane ko to wa haka ma bihi umar radiyallahu anhu haka kuma umar ya yi hukunci na cewa wanda ya saki saki uku an zartar masa wa alaihi masabu malik rahimahullah wato kuma masabu malik haka take rahimahullah ta kun gane summa innal ma'ani alkasira sannan ma'anoni masu yawa wajen hankali kuma ta qawwa alama duriba biha maratan wahida da ka ce kalmar zagi ɗari su hau awa ne duk sun hau a kan shi lokaci guda ba kamar bulala ɗari ka haɗa su kila uku zai ka kai gare shi ba bi khilafil ajrani banda jikun kunna wallahu a'lam kun gane to ci gaba saboda haka wato wanda ya saki kuma akwai wani wuri ko da cikin sharhin risala ana cewa wanda ya saki matar shi saki uku yana yiwa a dauke ta saki guda ya mayar to ko da wani alkali ya hukunci da wannan za a walwale wannan kun gane domin ya saba ma abin da ittifaqin sahabbai domin abin da Umar bin khattab ya faɗa gaba ga sahabbai ba su walwale ba ya zan ittifaqi gare su baya halatta ga wani musulmi ya walwale shi daga baya kun gane shauran imamai sun dan bambanta eh akwai mai gane in ya zo an kace kayi abin nan kayi salati goma kace ah, ah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ashara marratin Ah, wanda an kace in ka yi abu sai ka yi abu eh, sau uku sannan za a baka wata ni'ima in ka ce na yi sau guda na yi guda sau uku bai yi ba domin cewa an kai ba za a baka ba sai ka yi sau uku amma in an baka ni'ima an ka ce kana rike ta ba ta rabuwa sai ka rabu da ita har sau uku ka ce na saki sau uku ka kanta. Allah bai sun walakanci kun gane to madalla wato an yi wannan eh in kaddara ni ana magana kana da hankalinka ta wani wuri sannan ka komo eh. amin لا لا لا wai da إن min ayatul kuma duk wanda yayi yadda Allah ya ce ya ji tsoron Allah to Allah zai azurta shi inda bai tsammani wata mace ko ko wani mutum wato kafirai sun sace masa da sun ka kame dan sun ka tafi da shi ya kasa hankuri ya tai wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gashi an kame min da ya zan ba mu da kuɗin fanso shi ba mu da abin sai ya ce ka ka yawaita la haula wala quwwata illa billah sun ka tai da shi da mata sun kai tai shikenan sai kafiran nan Allah ya mantar da su dan nan ya tashi da tsakar dare ya kwa ya koro dukiyoyinsu ya kuma da shanu da tumaki ya sai gida saboda haka wata duk musibar da ta same ka rike la haula wala quwwata illa billah mm. wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ga shika ne ko ga ba ga shika ba domin kun ga kenan har mata ka ta bata mare ka dogara ga Allah ka kan mashe ta ka dogara ga Allah to wanda yayi haka nan ko huwa to Allah shine mai isashi inna Allah baliku amri kuma lalle Allah shine mai ida al'amarin sa yadda yan nufa matukar dai ka bi abin da yace qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara kuma lalle Allah ya sanya gwargwado ga komi wato komi ya yi mai miƙati ya mai lokacin aukuwa saboda ka don kaga an dade ba kawo ba kada ka damu yana zuwa lokaci na nan tafi wala ya ti bi ahadun qabla waqati duk yadda ka so abu kuma ba mai kawo ma shi gabanin lokacin sa yazo wara wala hasan hasan ya ruwaito an imran ibn husayn qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manin qata ila allah kafahu allah duk wanda ya yanke daga mutane ya koma ga Allah to Allah zai isan masa kullum mu'unatin duk wata wahala wara zaqahu min haythu la yasbi azzal tashi inda bai samu bai bai ba waman kasa qada ila dunya wanda ya yanke ya komo ga duniya kawai ita ɗaya yake tunanin ya zai samu wakkalahu allah ilaiha sai Allah ya dogara shi zuwa gare ta ita wahala saboda haka kuma ko ya samu ko ya tsaya ya ci abincin ma bai iyawa sai ta ramewa wa qala zujjaj sanan zujjaj yace ai idzal idzattaka wa athar al halal in mutun ya ji tsoron Allah ya zabi halal wa sabr ya zabi hankuri ala ahlihi bisa ga iyalinsa fata Allahu alaihi sai Allah ya buɗa masa in kana zalikin in ya zan yana cikin wahala Allah sai azzata masa wala zaqahu min haythu la tasib ya azzata shi inda bai tsammani kun gane ko ashe duk yadda iyalinka sun kai ma abin nan ita hankuri inta eh kai ta lallashi hmm. to za ka zama hukaci kenan kamar su ba ka hito yanzu ka hito ka basu cikin gida zaune kai kana su su banka eh, ka wa tawakkul dogara ga Allah la yunafi ta'dil asba ga Allah bai hanawar kuma kai abin da Allah ya ce wato an ce kai abin kai sallah kai noma kai aiki wato kada ka ce ah, bari in kwanci na cikin gida za a ci da ni a'a ka yi abin Allah ya ce bayan haka nan cin nasara ga abin da ka ma ka bar shi ga Allah fatarku ta'atiha fihi ibtalul hikimati in mutum ya ce ba zai yi aikin komi ba to ya bata hikima wadda Allah ya sa ga takalifi allati ja'ala Allah fi dunya min tartibil musabbabati ala al asbabi domin an sa wa sababba komi sai kai sababi sannan abinda zai sababa ya zo kun gane kada ka ce zan dogara ga Allah an ce qayyid wa tawakkal ka daura raƙumar ka dogara ga Allah wa huwa tawakkulu ko zammahu zammahu al-islam wa hadhara minhu wai ka ce baka aikin komai sai kenan Allah ya ci da kai to wannan tawakkuli ne wanda yake musulunci bai yarda da shi ba dan eh, dan fara eh dan dan farci ne dan dan farci ke da kun dan fara ne to walamma na ha ta'ala al-kalam ala talaqi an ha lokacin da Allah ya kare magana ga saki shari'a fi bayanin iddati ya shiga ga bayanin idda wa ikhtilafi hako da sabawar ta bi ikhtilafi awalin nisa'i da sabawar halayen mata fa qala ta'ala ba wata uku bane kamar yadda za ku gani idda ba wata uku bane tsarki uku ne kamar yadda zai ce eh, eh. Ah, mutum mai cewa in matan shi ta yi kaza a bakin auren eh saki uku ne don aure saki uku ne kun gane hmm, shi ne ke neman malamai su abin da ya ce a gyara masa da ce dai kawo rago to wannan abin wannan ba mutum ba wannan ba cikin musulmi ba eh. batun idda batun idan an rabu da mace eh. ta zauna ɗakin da ta yi idda eh. idan ka gaya mata hukuncin Allah kan wannan al'amari eh ka nuna mata gashi nafsi na alqur'ani tace ita ba ta yadda ba ba za ta zauna ba domin in ta zauna ta zama wulakantacciya hmm. sai ka nuna mata in ke fita sannan ki zan wulakantacciya don za ki da ki nemi ina za ki zauna ko ki saba magana Allah ba ki san irin musibar da zai hana ki mijin kwarai shi ya yi nashi gwargwado eh, shi ya nashi gwargwado sai da yana yi waki da ya ci karanta da ita sai da ta abin nan sai da sun karabu to shi ke faruwa kamin fara maganar yawan idda wato in mutum ya saki matar shi saki ɗaya ko saki biyu wanda yake dai yana iya mayarwa babu kul'i ko bai kai uku ba kuma ba da shari'a alkali ya ga aibin sa ya ce ya raba su ba to in ya ce na mayar da matata ba mai iya cewa bata koma ba uban ubanta ko uwayenta ko danginta duk ba mai iya cewa bai yarda ba ta koma har abada ko sun ki ta yi zaman ka gidanka har ta komo ba mai iya daura mata wani aure kun gane wani akwai rikici da ke faruwa eh. waɗansu mutane faɗa na haɗa su da matansu koko da iyayen matan hmm. amma miji na rafi da matashi hmm. sai yarinya ta koma gidan ubanta sai uwayen ce lalle ba za ta koma gidan shi ba saboda bambancin wani al'amari sai shi miji ran shi ya ce a kawo hul'i sai mata ta dawo gidan miji kuma uwaye sun riga sun ba shi hul'i kuma ya da hul ne ga hannu kuma ga mata cikin gida ne ya karba ya saki saki mata na cikin gida ne tana so in dai an bashi wani abu ya karba to saki ya auku ba tare da in zo matan mata shi ce hmm. kuma tana so ne tana nan tare da shi amma uwayen da suke son kashe aure ita kuma eh. tana son mijinta eh. ya ce a bada hul'i sun bashi ai ba ita bashi ba ta dawo gidan suna kwana kuma ga shi eh, ga kuɗi ba su iya ba da kuɗi to sun ba da ita ta yarda to sun rige sun ba da yari hauka sun kai to sai in kashe shi eh, sai ya eh eh ba su da ka ba su dawo da nasu ne wato in mutun ya mayar ya mayar da matan shi ba wanda ya hanawa kun gane kun sannan kuma uba bai da ikon ya ce ya amshi biyar shi babu inda mutum ke iya kyauta ya karɓe sai in ka ba ɗanka wani abu na dukiya kana iya karɓewa a in ba maraya ba ne wato uwa in ta ba ɗanta wanda yake ubansa ya mutu kyauta ba ta iya karɓewa domin sadaka ce amma in uba na dare tana iya karbewa shi kuma uba yana iya karɓewa sai in ya zan abin da ya kyautan nan da shi wato shi yaron ya ya sa haƙƙin wasu ciki kamar ya yi aure saboda wannan ko kuma an yi mu'amala da shi ta bashi to nan bai iya karbewa amma in ba haka nan bai na iya karbewa bayan haka nan babu kyautar da za ka yi ka ce da karbe eh, kamar masu yin masallaci su ce ai masallacin wani ne a mayar masa eh, da ka gama masallaci ko gonan babanka ne kai masallaci kauce musulmi na baku shi nan baka da ikon komo ka ce ya zannawa ku gane ko wajen wannan kyauta sabo eh. idan sai in dan bai hausi ba ko ko da ko yayi hausi yana ya karbewa ka gane hmm. eh. eh ai ba bai bada kuli'i ba shi adda aure balle shi ba da kuli haka ne kuma abin nan in ya abin nan da alkali mutum yake wani ya tafiya yana ƙara abin nan yana ƙara miji biyarsa ya kamata ya sa shi cikin kurkuku ko ya aika da shi kirkiri ni an naka ciki <laughs> Eh? eh ah to abin ba haƙƙin Allah da yake son karya ba eh, a ah, to la'i wallahi hmm? a'a ba ta iya ba ta yarda ba in ka ce na mayar ta koma har abada wallahi ya isna min almahili waɗannan mata waɗanda sun ka ɗebe ɗammani daga haila wato sun tsufa ba su haila min nisaikum daga cikin matanku in irtabtum ha in kun yi shakka fi iddatihinna wa qayyida bihi li muwafaqatil waqi fala mahkum lahu domin wato ko da eh, abin nan kuna kun daga shakka ne eh, ko balle kun yaqini kun fahimta ko fa iddatu sun a to kenan wannan abin nan shakka din nan in akwai shakka sai ta shekara guda sai ta shekara guda wata tara na ciki sannan ta ƙara wata uku na idda amma in babu shakkar komi to fa'idatu hunna salatu ashirin idda su wata uku ne wato ta tsufa ba ta haila in an sake ta wata uku za ta yi wallahi lam yahilna hakanan waɗanda yake ba su yi haila ba dan tsun yaranci karama ce bata fara haila ba in an sake ta ita kuma wato wata uku za ta yi na abin nan fa'idatu hunna salatu ashhurin wal mas'alata ni fi ghairi al mutawaffa an an hunna azwajuhunna amma wannan in ba mijinta ya mutu ba in mijin ya mutu fa amma hunna wa iddatuhunna ma fi ayati tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara in mace mijinta ya mutu ko tana haila ko ba ta haila wata hudu za ta yi da kwana goma kun gane كذلك المطلقة التي لا يتعلق أمرها بالشك haka nan mace wadda yake al'amarin ta bai ratayu ga shakka ba wa hiya zatul aqra'i shine wanda yake ba wato tana yin haila tana abin nan tana yin tsarki faidatuha salatu qur'in abinda iddata qur'i uku ko da cikin shekara take yin qur'i guda sai ta shekara uku kenan in ko wani wata tana haila shikenan in ta yi wata uku ta gama eh, in yana yana yi ta kwana goma sha biyar ta yi haila kwana goma sha biyar ta yi haila kwana goma sha biyar ta yi haila kwana arba'in da biyar ta gama wa gairil madkhul bi la ala kuma wadda an kada waɗannan duka matan da an ka shiga da su in ya zan daura aure kawai an kai miji ya gaba so yace ya saki babu idda sai ta auri wani fit talaki ga saki amma ga in mutuwa ne daura aure dai an kai sai miji ya mutu to za ta yi ta kaba kwana wata hudu da kwana abin nan goma kun gane wannan ga waɗanda ba su da cikan na wa ulatul ahmali amma waɗanda yake masu cikan na ajalu hunna abinda a wa idda su alhali mutuwa ne ko mutuwa mazan sun kai ko sakin sun kai an yada hamla hunna abinda a wa idda su wato su cika su haifi cikin su matukar ta ta haihu an ka gane wannan jini jinin abin nan eh, haihuwa ne an ka sa ruwan zahi bai wace ba shikenan ta gama idda wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ga al'amuransa da haninsa sa allahu min amrihi yusra Allah zai sanya mai sauki ga al'amarin sa fi dunya wal akhirah duniya da lahira zalika aya ta sama eh, eh. sai eh. ko mawdu mawdu ina ne mawdu ko eh, wa in fil fil fil fi mawdi eh mawdi ba maudu'ai ne ba fi maudu'ai ne ذلك أمر ومن يتق الله يكفر له to zalikal mazkuru fil idda abin nan da an ka ambata ga aikin idda amrullahi umarnin Allah ne hukuncin sa ne anzalahu ilaykum kuma daga sama an ka saukar da shi kamar yadda an ka saukar da sallah misal baqil akami kuma sauran hukunce hukunce fi jami'i mayadinil hayati ga dukan wato na na wuraren rayuwa wa man yattaqillaha yukaffiran sayyi'ati duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai karkare mai mu yago zunuban shi wa yuzin lahu ajra kuma ya girmama masa lada fil akhirati al akhirah kun ga saki ne ko ko idda ne mace ta yi kamar yadda an kace to Allah zai girmama mata lada kamar yadda yake girmama mata in ta yi sallah kun gane ko ثم شرع في بيان النفقة المطلقة النفقة المطلقة وقال تير da ita wa zai ci da ita lokacin da take idda ci gaba

بمعروف وإن تعاثرتم فتترضعوا له To ga magana ciyarwa, askinu hunna ku zaunar da su, ai al-mutallaqatu wal mutawaffa an hunna azwajuhunna waɗanda an ka saki ko mazan su sun ka mutu sai a zaunar da su min haisa kantun inda kun ka zauna tare da su cikin ɗakuna su kenan ai bali masakinikum min wujidikum kuma gwargwadon iyawarku ai gwargwadon wadata ku hada ku bayani aw badal mimma qablahu bi adatil jari wa taqdirul mudafi ai amkinatu eh, si'atikum wato wurin da kuke iyawa la ma duna amma ba ka iya kai ta kace tunda na sake ki sai ki bar wannan daki babba ki koma wani karami inda take nan nan take zama dakin da ne sai dai shi take eh wala tudaruhunna kada ku tunce su laitu da yi kwala don ku ta musu don ku ta musu wuraren zama ko ya tashin ilal khuruj don su yi bukata zuwa ga fita awin na bukatu kuma wajen ciyarwa kada ku kwanta mata abinci fa dina minkum wato har su kawo wani su ba ku fansa don su fita wa in kunna ulatu hamlin in kun zama masu ciki kuma ku an shi alaihin nan ku ciyar da su ko da ba raci ba ko da saki ba raci ba fi firaqin talaqi wato garabuwa ta saki wa mal hawamilu al mutawaffa an kunna wadanda yake masu ciki wanda yake mazan sun mutu sun bar su wala na bukata lahunna ba a ciyar da su domin za a ba su gado kun gane eh ba su da ba a ba su abinci ba su da abinci sai abin da shi mutu ya bari an ah, ba sai a raba gado a ba su ba eh, eh, shi yaron ai yana da gado shi ma ba sai a ci da shi da cikin dukiyar shi ba ah, na magana masu ci eh to wanda ke cikin cikin ya raba gado an san mace ne ko namiji ne ko mace ai za a raba gado a aje in abin nan a aje raban namiji abin nan eh, eh in ya zan namiji a bashi in ya zan mace ce a kuma da saura in ya to ba rai bai da gado shikenan ta ci rabanta to wannan ya ya eh? yadda muke yi nan eh zan da ciki hmm. wato akan mai bashi ne a ce kafin a eh, daga cikin ina ake ɗebowa daga cikin betul mali to sauran magada da ka cuta tawon ah, eh, eh, eh, abin nan da ba da bashi da abin nan rashin bayarwa ai duk ɗaya ne tun da bashi ne ba bashi ka yi ba kenan ha ah, wannan da ba bana ina ka muka yace yanda suke yi a nan kasar bayan da qur'ani ya ce kasha eh eh in ta haihi biyu in ana da malin biyu yana yawa ajira ba mutum biyu kaga bana an haihi bakwai ma shine wato wannan shari'a ta shi kenan kan shari'a ta yarda da cewa ɗebe eh, in ana shakka sai a bari sai sai abin in ana shakka sai a bari sai ta haihu a raba gado da bari sai ta haihu a raba gado eh kun ta idatu hunna ta yada an hamla sai sun haifi cikan nan su Watan ta watantahin nafqatu binti ha'i iddatihin nan idda ciyarwa ta kare saboda abin nan idda ta kare wal mutallaqatu at-talaqur raj'i amma wadda an ka saki saki na mayarwa lahan nafqatu wa sukuna za a bata abinci za a bata wurin zama wal mutallaqatul ba'ina amma waɗanda an ka saki saki uh, wanda yake ba a iya mayarwa kamar akwai hulqi ko kuma akwai cutarwa gairil hawamil wanda ba masu ciki ba wala na bukatar lahunna ba su da ciyarwa fil iddati amma ana ba su wurin zama inda ba sabi maliki ga sabin maliki ba shafi wa amma inda al-hanafiyya wa li kulli mutallaqatin haqqun nabqa ko wace wanda an ka saki domin tana zaune ne saboda shi wa sukuna kuma ana ba ta wurin zama wa dalilu abinda dalilin Abu Hanifa anna Umar qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa la lahanna fatu wa sukuna duk wanda aka saki ko da saki ba'ini ne tana da abinci kuma tana da wurin zama wa annahu jazaa'ul ihtibas wannan kuma sakamakon tsare ta da an kai ne walau kana jazaa'an lil hamli law wajaba fi malihi in kana lahu malu in ya zan don ciki ne idan eh, kana lahu malu in shi yaron na da ciki wata cikin don cikin kenan in cikin duke yaro za a fitar wa ma lam yaqulu ko wa lam yaqulu bihi amma ba wanda ya ce haka nan ba ce a hitsuwa da cikin dukiyar abin nan ba sun mashara fi bayanin rada'ati fil mutallaka bayan haka nan ga ciyarwa an yi wa zai shayar da mama in ka saki da in ka saki uwar shi to ci gaba eh wajen ciyar wannan hmm. har yanzu kan maganar da ya faɗa idan mace ta yadda wannan hakki na ta tabbata daga ɗakin za a ce da ita ko ko ta kyale ta to ta fita ta ayar da haƙƙinta don ka kyale ta baka karantar da ita babu kana da laifi tana da laifi dama illaci da ta ya tsare ta kana ce ba karantar ba eh. ila karantar sun keta a'a ai baka ka dauko littafi ka nuna mata ta abin da yasa ba su yarda ba su saba da a karantar da su ba saboda ko ka faɗa sai ce kana ba tun tana yarinya karantar da ita ba eh, sai tana yarinya a fara tun tana gidajen gidan uwayensu eh, wanda bai fara karantar da eh, ya tun tana gidansu ba in ta yi miji bai ya karantar da ita sai ya ce yana yi ne don ya cuce ni kuma yanzu sun fara zama lakunan to madalla eh, fa ina duk wanda bata zauna cikin ɗakin ta yi idda ba da ita da wanda bata yi sallah azhar ba duk ɗaya suke to eh ba a kashe ta babu haddi ai ka ga wanda bai azumi ba a kashe shi in bai kare ta ba in bai kare in bai kare ta ba sahibi ba sahibi ba ana kashe shi na haddi to ga azumi fa akwai bambancin azumi da sallah kace ta dai laifi a wannan abin nan haƙƙi biyu eh. an ba ganin mutum yana yiwa shi haƙƙi wanda yake ya tsanani ma ga zina amma ba kashe shi ba abin nan kamar abin nan kamar shan giya kaga ya tafi da hankali ma har zai kai mutum ga kafirci amma ba sai a kashe mutum ba to mu ci gaba hmm. bismillah to summa sharafi bayanin rada'ati fil mutallaqa fa qala wa in arda'ana lakum in sun ka shayar da ku abin ka sun ka shayar muku sun ka shayar saboda ku sun ka shayar da ƴaƴanku fa atuhunna ujurahunna ku basu ladarsu alal irda'i sai ayi tsada ka biya ta wa atamiru bainakum bi maru? sannan kuma ku yi shawara tsakanin ku ba tilastawa ake sai an yi shawara nawa za ki shayar da yaro kaza a zage min kaza kun gane ko ayi shawara bi jamilin da abu mai kyau fi haqqil auladi bi tawafuki ala ajrin ma'lumin ayi ittifaqi ga lada sananna alal irda'i ga shayarwa wa in ta'asartum in kun ka nuna abin nan talauci tadayaqatun fil irda'i ku kun ka ce ban iya biyan kaza wa mutana al abu baya hanmil ujur daga bada lada wal ummu min fi'li ita kuma uwa tace ba ta yi da arha fa su turdu lahu ukhra to akai ga wata mace ta shayar mai kun gane ko wala tuqrahu al ummu ala irda'i ba za a ce tilas ki shayar ba kun gane ko to lin linfik عليه ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر to liyan fiq zu sa’ati min sa'ati wanda ya saki mace ko mai shayar da mama ya ciyar mun yana da wadata daga wadata shi kun ga kenan hali ake dibin hali mai ciyarwa hali mai sakin ake dibi wajen ba da abinci la kun hamta ko eh, wali fiq ma wato wa man kudira alaihi wanda yake an takaita masa wato fakiri ne baya da abin abinci sosai fali min fiqmi ma ta'ahu li ciyar daga abin da Allah ya bashi gargudun ikon sa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bashi tilasta mare sai abin da ya bata sai abin da ya bata sannan yake cewa ta yi shi sai ya ja'alu Allahu ba'da usrin yusra kuma Allah zai sanya sauki bayan talauci ai ko ai ja'ala al-itibar bi zawj ja'ala al-itibar bi zawj fil usri wal yusri an sa kulanan namijin ake kula da shi uh, abin in yana cikin wahala ko kuma yana cikin wadata a yanka abinci ba matar ake dibi ba kamar wajen aure ba ne in ana zaune lafiya lau tana aure da kai to nan za a dibe ka za a dibe ta amma in ya zan an yi saki to mijin ɗaya ke dibi wali anna al-i'tibar bi haliha yu'addi ila al-khusumati in an ce kuma a dibi halin ta sai ai ta faɗa kenan kuma da ce ai gidanmu ba haka ake ci da ni ba لأن الزوجة يدعي أنها تطلب فوق كفايتها domin zai ce tana neman abin da ba ta dace da shi ba wahiya ta zama annaha qadar kifayata kuma ta ce a'a ita ga abin da ya kamata da ita kun gane ko fa qaddara qad'an lil husumati saboda ka sai an ka kaddara ga namiji kawai don a yanki husuma wa adallahu bil yusri Allah yayi alkawali da yin sauki bayan tsanani ga wanda ya yi imani da shi ga mu'amala wala ma zakara anna wa'adallahi bil yusri ba'da al usri wato lokacin da ya ambaci Allah zai kawo sauki ya alkawali da kawo sauki bayan tsanani li kulli man taba awadirahu ga duk wanda ya bi umarninsa bi ta'ati yayi ta'a bayyana kadhalika anna al uqubata thabitatun li kulli man yukhalifu amrahu ya bayyana cewa azaba kuma tabbatatta ce ga duk wanda ya saba umarnin Allah ta'ala fa qala ce wa ka'ayyin وكأين من قرية عذابا شديدا فحاسبنا عذابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا wa ka yi min ƙaryatin, da yawa gari a tarwa da ta yi tsaurin kai ta saba ma Allah an amra rabbi ta kibin umarnin ubangijinta wa rusuli ta saba ma manzanninsa fa حسابا شديدا من mun kai حسابي hisabi hisabi mai tsanani wa azabna azaban عذابا mun kai mata azaba azaba wanda yake abin kyamawa kada ka yi in in ka kibin wannan umarni na ka da matarka Allah zai kyale ka da yawa waɗanda yake ƙasa ƙasa ko ku garuruwa waɗanda yake sun saba irin wannan sabawa Allah ya halaka su gaba ɗaya balle kai kun gane to fa wa Ba za a karɓa ba al'amuria, sai wata ita ka mutanen waɗanda sun ka saɓa ma al'amarin Allah, sun ka ɗanɗani a za mu sibar wata al'amarin su nauyinsa. Wa ka na haƙi wata amurin Ya zan ƙarshen al'amarin su ya zan hasara fila ta daga lahira. Bidda ƙuli na daga shiga wuta. Ashe kuma kenan wannan in mutum bai yi saki kamar yadda an ka ba? Ko bai ciyar yadda an ka ba?

mu'adda Allahu lahum azaban shadidan Allah ya musu uh, yayi musu tattalin azaba mai tsanani an yi takararin wannan don a ƙara nuna mutane laihi duka abin nan uh, Allah na wa mutum azaba da shi in ya in bai gafarta masa ba fattakulla ku ji tsoron Allah ya ulal albab ya masu hankula domin mai hankali shi ya san wato nauyin umarnin Allah dina amanu waɗanda sun kai imani don su ne a masu hankula kada anzalallahu ilaikum dhikra Allah fa ya saukar muku abin tunawa shine Qur'ani wanda yake ya tsoratar da ku kada ku saba masa ga, ga umarnin sa duka to rasulan rasulan yatlu ayatillahi amanu wa salihat amanu

rasulan wato Allah ya sauka muku abin abin tunawa shine Qur'ani sannan kuma ya aiko manzo don haka ana kaddara wa arsala rasulan ya aiko manzo yatlu alaikum ayatillah shine karanta muku ayoyin ubangiji mubayyinatin wato mubayyinatin wadanda ake bayyanawa ko mubayyinatin su ayoyin masu bayyana muku kunce hukunce li yukhrij alladhina amanu min an-nur don Allah ya fida waɗannan da sun kai imani sun ka aikata ayyuka na kwarai kamar domin aiki na kwarai shine wanda ya kamar yadda an kace kai kai haka hakanan da sharuɗan da kobi ko mutum yayi don Allah to duk wanda ya aikata ayyuka na kwarai Allah zai fidda su daga dufai na kafirci da al'adu ila nur zuwa ga hasken musulunci wa shari'ati da shari'a wannan zamin da tsari wal ahkam sanan da hukunce hukunce domin wannan Ah, wanda yake na al'ada tahiya ne mutum bai san ta wurin takawa ba kun ga ashe gamniya ne amma shari'a ka san hanyar da za ka bi su sauki wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihin ya aikata aiki da kware kamar yadda Allah ya ce yudkhiluhu Allah zai shigar da shi jannatin gidajen aljanna ko yudkhilhu za mu shigar da shi inji Allah za mu shigar da shi gidajen aljanna ta jarimin ta talan ruwa na gudana da karkashin su khalidina fiha abada suna waɗanda aka kaddara mu dawwama ciki har abada kada asana Allahu lahu rizqa kuma Allah ya kyautata masa arziki na nan duniya kana yin abin da Allah ya ce Allah na wadata ka nan duniya sannan kuma ya saka aljanna al-akhirah bi kaunihi taqalla domin ya zan ya tsoron Allah wajen allahu makharajan sanya mai mafita wa razaqahu min hatta lam yatasi kuma ya azurta shi da bai tsammani ba kun gane to ci gaba Allahu alladhi khalaqa

to in ya azar duk mutanen duniya ko duk kyautata ina za a samu abin da za a baku shi a akwai ya ce Allah <laughs> shine yace Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati akwai Allahu sama sama sab'a samawati Allah da ya ta samai bakwai wa min al-ardi mithluhunna kuma daga ƙasa ya yi kwatankacinsu fi sifati ga sifa ashe kenan wanda ya sammai bakwai ya yi ƙasa bakwai in ya ce zai ba kowa a bukata shi ba abin mamaki ba ne yi misali samawati sami kamar sammai bakwai lidilalati si'ati ma inda wannan ya nuna kenan Allah yana da yalwa abin da an gare shi ta'ala fa yuti man wa adabi ta'ihi kafirin wanda yace zai bashi da yawa zai bashi min kafirin daga abu mai yawa la yanfadu bai karewa summa inna hadhihi al-amlak min as-samawati wadanna abubuwa da Allah ya mallaka sammai bakwai wa min al-alli abun daga ƙasa kuma kacin sa mafuzatun ma'lumatun inda kuma kada ka yi tsammanin yawan dukiyar nan tashi sammai bakwai kasai bakwai har yana yiwa bai san wasu abubuwa ciki ba eh, ya shagala da wasu a'a sanannu ne don haka yace ya tanazzalu al-amru bainakum nas umarni yana sauka tsakanin samman nan da tsakanin kasan nan wato suna nan tsare babu wani abin nan ba sai an kawo yan doka ba kun gane kun? Ah, baina hunna ay samawati wal alli li ta'lamu wannan don ku sani ya ku mutane a'lamakum bidhalika am zalika al khalq Allah ya ya sanar da ku ga wannan halitta ta shi watan zai saukar da umarnin nan komi yana tsare don ku san anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga dukan komi wa inna Allah wa anna Allah qad ahada bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya kewaye komi ga sani ba abinda a koye wasi'atu mulkihi la yamna'uhu an yurattiba lakum al-ahkam yawan mulkin sa bai hana wa shi kawo kunce kunce ya baku wato domin kuna cikin mai kuna cikin kasa don haka yace ko saki kai in za ka yi aure gadi za ka yi in za ka saki gadi za ka saki in ka saki gadi za ka ci da ita in akwai ɗaga yadda za a shayar da shi misal ma bayyana lakum kamar yadda ya bayyana ku ya dai sura ga wannan sura mai akami talaki na kunce kuncen talaki wal idad da iddodi wa ma yata'allaqu bihi ma da abin da ya ratayu gare su minan nafakat su alhamdulillah ko saurara wannan wannan abin nan sura eh, ai muhimmancin ta bai kasa na jiya ba wato duk wato mashakil na mata iyalin mutum yadda za a zauna da su yadda za a yi lallashin shi ne a kan kuma kowane da tije na da wannan kaya eh, hankali kan sadu da jiya akan bayani wajen alfasha mata wanda aka cika kwanakin baya ta mana bayani cewa na a wajen cika nan ba a wani alfasha na ƙara da cika a matsalolin iyali sannan da wajabcin karantar da su da abin da zai sadu da wannan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi lima harimu ma ahallallahu laka dan ne kake haramtawar abinda da Allah ya halatta ma min Mariya kamariyatul kibtiyya wato na baiwarka sadakar ka wanda ake ce mariya bai ibta mutum ne masar lamma waqa hafi baita hafsa wato hafsa ta tafi ganin gida sai annabi ya shiga da kwarkwara shi cikin ɗakin ta wa kana ga'ibatan fi baiti abu hawa to a lokacin nan ba ta nan fa ja'at wa shaqqa alaiha zalika sai ta zo ta iske annabi cikin ɗakin ta wannan yayi mata zafi kwarai fi baiti a cikin ɗakin ta wa ala firashi akan shinhidarta haisu qulta hi haramun alayya sai annabi sallallahu alaihi wasallama don ya dada mata rai wato da abin nan da ya garanta ya ya tafi yace na haramta ta gare ni haramtawa yana ɗauka ma'ana biyu ga baiwa ma'ana guda wato kenan ko kuma biyu yana yiwa na haramta ta ba iya ba nan ko saduwa da ita amma ga mata aure in ka ce hiya haramun tana ɗauka ma'ana biyu ko ka yi zihari da ita ko kuma ka sake ta saki a ah, to abin nan anan wato zihari ne ga malikiya in an ce haram kawai wato saki ne amma ga wasu suna daukar shi shi ma zihari ne kun gane kira eh an yi mutum yace yace matar shi wato an ce alayya haramun ke haramun ce gare ni wato ta saku saki ku ke ga malikiya ga amma abin nan ga wasu suna ganin akwai yana yiwa a yi zihari yayin zihari yana yiwa shi ne saki sai an tambaye shi in baiwa ce kuma in baiwa ce ta haramta gare shi sai dai eh, abin nan eh, ba ta zan iya ba sai in yana nufin ta zan iya ka gane a'a ina zai yi a yi kai kai Eh, abin nan kuma duk abin da ga wasu ma don kace ahiya alaika haramun ba ta ba komi domin duk abin da lima ta haram ah, wato ga ga abin nan ga wata masaba an ce ga abin nan duk abin da ka haramta ma kanka bai haramtuwa amma kace huran nan ko ko tuwan nan haramun ne gare ni haramta sai ya ci abinci sai sun dauka kenan abin nan har mata su ma haka kun gane masabar su ta yi sauki wani ya fi daɗi ya fi daɗi eh, amma kana wajen malikiya kam in ka to ah. ah, tabtaji man za su azwajika wato da annabi ya yi wannan sai Allah ya yi masa wannan magana kamar yana zargin sa dan me yake kukunta ma kansa kana neman yardan matanka ai da dafuna kana neman yardar su wala yan bagi daga an tashtaji da bima yurdil khalqa kada ka shagala bai kamanta gare ka ka shagala da abin da ke yardar da mutane bal allaik an an azwajika wa sa'iral khalqi tas'a fi ridaka abin da ya dace wato matanka da sauran mutane duka su yi aiki don ka yarda ba kai ka yi aiki don su yarda ba wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai gafara laka hada tahrim Allah ya gafarta ma wannan haramtawa kun gane ko to ci gaba to wanda ya haramta matar shi da niyyar zihari kad farada Allah lakum sai illata imanukum Allah ya wajabta muku yadda kuke walwalewar rantsuwa ha in kun yi domin wanda yace shi haramun ya yi rantsuwa ya zai rantsuwa walwale wannan rantsuwa wato tahlilu hadil kafarati wato shi da kafara za a walwale ta al-mazkura wanda an kambata shi suratul ma'ida min al-ayman wa min al-ayman tahrimul amati akwai daga rantsuwoyi mutum yace bai washe haramce inda shafi'i wa ma inda malik wala kafarata babu kafara sai dai ta haramta illa fil yamin billa sai ga rantsuwa da Allah fil eh, birri in kace wallahi ba zan yi ba sannan ka yi aure ko ko wallahi zan yi har lokaci ya wuce ba ka yi ba to nan sai an yi kafara kun ga kun san wata ci da mutum goma ko kuma ah, tufatar da su ah, ko yan tawuya ko kuma mutum shi azumin kwana uku in bai samu wadancan ba wa hal kafara sallallahu alaihi wasallama wato so annabi da yayi wanda ya haramtar da bai wannan tashi yayi kafara ko bai yi ba qala qatil wani daga cikin malamai wanda ake ce muqatil ya ce a taka fi tarihin mariya ya yanta ga abin nan ga haramta ta wa huwa al-asafu in ji wannan shi shi لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مغفورا لو كود يك أن غفر تامسا ما تقدم وما تأخر أبين دي غباتا دا أبين دي جنكرتا da وهو مكلف ليكوتا دا أبين إذا أكلف mu ga yadda ake yi saboda haka wato ya yi ya shi daɗi don mu mu gani mu yi kun gane sai dai ko maliki yana cewa idan mutum ya yi zihari ga bai shi ko kuma ya haramta ta ba zai yanta mata ba don wanda an ka yanta kenan ta ci riba ita ba ta samu ba kun gane wallahu maulaku kuma Allah shine mai taimakon ku wa huwa alim shine masani alhaki mai hikima wani zalika shara'a lakum wato don Allah shine mai taimakon ku wato ya shar'anta muku ya yi muku dokokin da kuke fita da su min taharujil aiman na kuncin rantsuwa domin mutum ya sa kan cikin rantsuwa kamar ya sa kai cikin kunci ya zai fita to da kafara idza sadara min minkum in ya zaran ku ta fito daga gare ku li ilmihi fi ajazikum an tarkil ma'luf alayhi domin Allah ya san za ka iya rantsuwa ba ka iya barin abin da ka yi rantsuwa to ga da za ka fita kai kafara aw fi ko ko abin da ka ce wallahi sai ka aikata ka kasa aikatawa kun gane wa hikimatu fi tashilil umuri lakum kuma Allah ya san hikimar wannan aiki wannan kafara domin ya saukar da al'amura gare ku ففيه حل لمشكلة التدقيق لمن وقع في مثله cikin wannan akwai walwalewa ga rikicin mutum ya hukunta ma kansa inda ya zanya a cikin irin wannan domin wata rana mutum bai san da yake irin wannan rantsuwa ba yaya zai yi ga yadda ake yi to wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata mun yi karatun suratul uh, fatih bara wato annabi bai wa Allah laifi ba amma yawa mutane laifi waɗanda ke bauta ma gumaka ya ce abinda suke baya da kyau ya ce da su da uwayensu da kakanninsu duk wawaye ne ko bai ce ba to wannan radda sun ka gane yayin jaye su sai suka gane suka ce ashe dan kwarai ne a zagin da ya musu ba zagi bane shiryar da su ne shine ya gafarta musu abin da ya gabata da abin da ya jinkirta laifin da yawa yi wato mushrikai yawa laifi da yake gumakansu abin banza ne kaga abin laifi ne gare su don sannan suna iya kashe kowa saboda wannan magana ka gane ko shine abin da jinkirta wato kenan na kadimi da sabo duk sun gane eh, saboda haka babu sauran laifi a kansa to ci gaba wa idan sarra nabi

Ah, wato lokacin da ah, wannan ah, al'amari ya auku ɗakin hafsa wato abu yadda me ta kwarai sai annabi ya ba ta labarin abubuwa biyu abu na farko ya haramta wannan ya haramta wannan mari ya gare shi abu na biyu ya ce ubanki wato abubakar zai zan khalifa baya na hakanan ma ubanki zai zan halifa ubanki ma zai zan khalifa bayan abubakar don ta ji daɗi kun ga wato lallashi yana da kyau wa idan asarar nabi lokacin da nabi asirta ah, hadisan wani labari zuwa ga ah, sashen matan shi ila huwa tahrimu mariya shine haramtar da mariya wa anna umar wa abubakar yakuna li khalifatayn kuma umar da abubakar za su zama khalifa biyu ba da bayansa wa qala la tushi yace ma matarsa hamsa ya umar yace kar ki faɗi wannan magana ga kowa kun gane falan ma na ba'ad lokacin da ta ba da labari da shi wato bayan da an ka ce kada ta faɗa tana tsammanin faɗin mai sauƙi ne sai ta yi gaugawa zuwa ga kishiyarta abin a aisha makwabciyarta sai ta ce Allah ya hutar da mu daga wannan abin sharrin mariya sannan kuma a ke jike ji abin da an ka faɗa yadda ta ɗauki labari abin nan ta tabbata labari shikenan bayan haka nan annabi ya komo gari ta ce ke faɗi don haramta baiwa ta abin nan ban ce kake gaya ma kowa ba sai ta ce wa gaya ma tana tsammanin aisha ta faɗa masa don ta ɓata tsakaninsu kuma kamar yadda ya ce falan ma na ba arbi lokacin walan ma na ba habi lokacin da ya bata labari na cewa ta ko falan ma na ba arbi lokacin da ta ba labari ga aisha wa zaharahu Allah alaihi Allah ya bayyana wannan labari ga annabi sallallahu alaihi wasallam al munabbi bihi arrafa da sai ya sanar da sashen sai ya ce ke ba da labari ga Aisha na cewa na haramta wance wa'ara da an ya kau da kai daga sashe bai ce ke faɗa mata kuma abubakar da umar za su zan khalifa ba don kada labari ya wato masu hasada su yi hasada kun gane ku fadan ma na ba habi lokacin da ya bata labarin cewa ta faɗa qalan ma baka hada wani ne gama wannan magana inni abshaytu sirran ni na faɗi asiri وقد كان هي تظن أن عائشة هي التي أخبرته tana tsammanin Aisha ta ba annabi labari saboda ka tattauna tana kokarin ta sani wa ya gaya ma wannan magana ta ji daɗin faɗa kuma قال نباني العليم الخبير سيأتي مثني وان ديك ياسن يجرب الأمر راشي بان لاباري با وتتقع من با كن غانيكو إن تتوبا إلى الله إن تتوبا إلى الله فقد to yanzu an game Aisha da abin hamsa da abukiyar magana ta Aisha ga wannan mas'ala an ka ta in tuba in kun ka tuba ko dai ku tuba ke Aisha da Hafsatu illallah ko wato in kun tuba zuwa ga Allah to duk da haka dai wa kasa garbu kuma zukatan sun karkata zuwa ga abin da zai bata ma annabi rai ai mala ila hadin mariya ran ku sun ji dadi ga abin da yake annabi ba son haka nan ai kana zalika ma karahatin nabi sallallahu alaihi wasallam kun yi lahi kun yi abin da annabi bai so wa zalika dhanbun minkum wannan laifi ne daga gare ku wa jawabu shadd mahdufun ai shadi jawabi ai tuqbala in kun ka tuba za a karbi tubar ku ko da yake dai kun yi laifi wa adlaq alquluba ala qalbayni yace zukatanku bai ce zuciyarku biyu ba ولم يعبر به ولم يعبر به لاستقلال الجميع بين الجمع بين التثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة عند آياته in ta tuba ila Allah fa qad sagad qalbakuma kun ga yayi sai nauyi don haka an kamar shi an ka ce qulubukuma ya yi sautin fadi <coughs> kun gane ko wato har dai in kun kun tuba za a karba amma duk da haka dai kun yi laifi wa in tazahara alaihi in kun ka taimaki junan ku gare shi wato Aisha da Hafsa in kun ka taimaki juna ga abin da don ku fata ma annabi rai ga abin da ba ya so fa inna la ku mawla to ku sani Allah shine mai taimakon sa wa Jibril haka nan Jibril ya taimakon sa wa salihul mu'minin sada duk salihan mu'minai Abubakar da Umar da duk mutumin kwarai za su taimake shi akan ku wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sanan mala'iku bayan haka nan duka masu taimako ne kun gane ko zahir ko zahir in inna awan ko ai abin nan zuhuranun awanun kuma su taimako ne fi alai kuma ka taimakon ku to kun gani wannan ya ishe mu abin abin tsoro ga mata annabi mai zuwa abin nan kafin wata guda an an san yana tafi an ji tsoro an gudu amma ga matan sabiyu an ce in sun game masa kai Allah mai taimakonsa abin nan um, jibril mai taimakonsa salihan mumin masu taimakonsa sannan kuma duk mala'iku za su taimako akan eh da sai abubakar da umar akan biyu akan mata biyu zai to ko a uda da badar an yi wannan mata biyu wa wahidatun da saka fil askarai ake in za ka in kana son ka wayi gari kana mai lafiya kana zaune lafiya a ya ga mata guda in za ta yi faɗa da saka fil askarai ne ta isa yaƙi biyu sojin gumi biyu eh, eh, a to koya da Eh? Ah, a gani ya su san hakkin su kuma su san su don ku abin nan ku ba su lafiya Thank eh? you. Eh? mutum na kwarai yadda yake mu'amala da matansa in ya ba su yanci kamili wato shi ya nuna kenan mutum khairukum khairukum li ahli wanda suke da lafiya eh, lafiya lau eh, su yi ya ba su to wannan shi ne kirki hmm? Hmm? <laughs> a zarar buwa inda Allah kunna ana tsammani kuma an ka ci gaba ana musu faɗa A wato ana tsammanin ubangijinsa wato har in ya sake ku an yi da ya musanya mai azwajan khairan min kunna ya bashi wasu mata waɗanda sun kafi ku kun gane walam ya kai tabdil li adami wuqu'i shar to annabi bai sake su ba balle aka mai wanda waɗanda nafi su a aka masa musulmai waɗanda sun yi ikrari da musulunci mu'minati waɗanda yake kuma mu'minnai masu tsakakewa aiki ta ce masu abin nan a ga ubangiji ibadin waɗanda yake masu tuba zuwa ga ubangiji in sun yi laifi abidatin masu yawan ibada sa'ihatin wanda yake masu yawan azumi ko ko waɗanda yake sun yi hijira yi wa abkara ko su zan wato waɗanda yake sun taɓa aure ko kuma ƴan mata yi wanda yake ta yi aure ta koma gidansu kamin ta samu wani miji daga saba ya koma kun gane ko to ai ba'du hunna kaza wato wasu haka wa ba'du hunna kaza wa inna ma wasat al bayna bayna wa wa abkaran litanafil wasfaini wato da yace sayyibatin wa abkara don a nuna dau'i biyu ne daban-daban fihi duna sa'ir sifati kun ga sauran sifofi an kace musulmi mu'minai qanita masu eh, kankan da kai abin nan masu tuba masu yawan ibada masu yawan azumi ba sa wa mu ba don a nuna duk sifofin su ne sai ga abin nan sai batun wa abkara sai tun da min jihati annaha akthar tajribatin yana yiwa a ce sai ba wanda ta taba aure abin nan ana yabonta don mi don tana da jarrabawa ta sai yadda take lallashi miji kun ga wa akalan ta yawan hankali wa asra'u hablan kuma ta hi saurin ciki ta da nahimi zama azumi muna kaza da wani yana ba su yi da to kaga ne ya hankuni bari bari shi wanda da mata eh bari bari shi wanda da mata eh to wanda ثم أرشد الله الناس المؤمنين في نسائهم فيما يأتي فقال to ga abin da ya kamata mu gare mu kun gani kuma ban kawo abin akwai kisoshi da yawa ga wannan domin annabi lokacin da sun kai masa aka yayi har ya yi fushi ya ya ce zai wata guda bai zauna tare da su ba ya koma wani daki da shi ya zauna har umar bin khattab ya iske shi wato abin nan yana cewa muna da iko akan mata mu abin nan mutanen makka sai mun taho mutanen abin nan matan ansarai waɗanda yake ban san girman maza ba sun bata mana su a'a musulunci ne gyara su kun da kuma bayan haka nan annabi ya ce bai shiga da su kwana 20 wata guda sai yayi kwana 29 sai ya fara shiga ga Aisha tana cewa ita ta shi kowa murna ta ganshi amma sai ta ce masa zan ce ka ce wata guda za ka ai